a wannan masallaci namu masjidu sayyidina wa abu ya tabi abi sufiya na rabi allahu anhu domin ci gaba da karatun littafin mu na talasu na sababin lissa'ada wallafar babban malami al'ustazu doktor ayyub na abdullahi al-qarani hafizahullahu ta'ala littafin da ke yin batu da bayanai a kan sabubba da suke jawo rayuwa mai daɗi a duniya kuma su zama sanadiyyar daɗaɗar rayuwar mutum a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu duka biyu a sababu tashi wannan shiru na za mu tashi sababi na ashirin da tara wanda shine na kusa da ƙarshe a cikin littafin insha Allah zakir nafsaka bi jannatin arduha as wal ardh daga cin abin da ke jawo maka hankalin ya kwanta a duniya ba za ka rika shiga tashin hankali ba zakir nafsaka ka rika tuna ma kanka bi jannatin da wata aljanna ardu has-samawati wal fadinta ardu has-samawati wal fadinta ya kai sammai da ƙasa aljannar da za a ba mutum fadinta kamar faɗin duniyan nan arbu hassamawatu wal ardu duniya kuma ana nufin as-samawat sammai bakwai da kuma ƙasai bakwai duka na mutum ɗaya ne duk mutum ɗaya za a ba mawa to dan Allah dan uwa idan kana tuno wannan kuma ka yarda da shi tabbas zai faru kuma kana fatan cewa ka zama cikin waɗanda za a ba su wannan za ka zama ka sa ma kanka damuwa a kan wannan rayuwa ta duniya don baka samu wani abu ba ka dugun zama kanka in ka ga mutum ya samu matsala su bai da wannan ba ita dai kawai matsala aljanna bara ɗaya ce sai an mutu in ba a mutu ba za a shiga ba ita ce wannan to wannan ke sa mutane su manta da ita amma ka'ida ɗan adam bai kamata ya tayan ma da kansa hankali akan wannan guguwar duniyar ba wannan 'yan matsalar duniyar rayuwar da za a yi a ciki ba a daɗewa ababen da ake samu a cikin ta ba su da yawa to sai ne in ka wuce shekara saba'in to duk abin da yi a cikin ta ba ita ce ba na gaske ba daɗi kake ji a cikin duniya ba a lokacin ƙila an hana ka cin siga shan siga an hana ka shan gishiri da ababen daɗi an hana ka sha waɗannan ababen kawai ka ashbahu bil maut rayuwarka ta fi kama da mutuwa duk abin da zai sa ɗanɗano a baki sai likita ya ce maka ka rage ci in yana jin kunya ka in kuma baya jin kunya kawai zai ce ka daina ci kai tsaye a lissafo maka ababe din na daɗi ne sai a ce ba ka a ciki shi kana cin kwai da yawa ka dena kana cin shinkafa kana cin shinkafa ba za ka ci ba shinkafa ma ba hadda shinkafa mutum ba zai ci ba nama ba za ka ci ba sai ya ce ka sami kifi ka rika ci kaga ina rayuwa a nan to kullum mutum ya tuna da cewa ba iyaka wannan rayuwa tana da iyaka amma akwai rayuwar gaske a cikinta ake samun aljanna wacce take faɗinta ya kai faɗin samman Allah guda bakwai duk da hadisan suna da rauni akwai hadisan da suke nuna cewa tsakanin kowace sama da kowace sama daga sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu akwai tazarar tafiyar raƙumi mai gudu shekara 500 daga sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu raƙumi mai gudu a ɗora masa kaya ya ta gudu to tafiyarsa da zai yi ta shekara 500 kafin ya cimma sama ta biyu haka sama ta biyu zuwa sama ta uku haka sama ta uku har zuwa sama ta hudu haka har zuwa sama ta bakwai kowace sama akwai tazarar kimanin tafiyar rakumi mai tsananin gudu tafiyar shekara ɗari biyar sun yi tsakaninka da allah a ce zariya kai tudun juku gabaki ɗaya a ce a ce tudun dukun naka ne ko a ce gundumar tukur-tukur gabaki ɗaya taka ce duka filayen ka ne yanzu za ka ga yadda mutum za ka ga yana kwambo yana hura hanci ko kuma a ce zari ya tashi ce ko a ce jihar hankali ga baki ya tashi ce ko a ba shi arewa maso yamma jihohi tara ko a ba shi arewa ga baki daya a ce duka nashi ko a ba shi najeriya a ce tashi ce duka ya za ka ga mutum ya yi to ba wannan ba ardu hasamawati wal in ju'ta idan yunwa ta dame ka fi hadhihi dari a wannan gidan na duniya aw iftaqarta ko kuma ka shiga cikin talauci aw hazinta ko ka shiga bakin ciki da damuwa aw maritta ko kuma ka zama baka da lafiya au bukista haqqan ko aka rasa aka aka tauye maka wani haƙƙinka aw zuqta zulman ko kuma wani azzalimi ya ɗanɗana maka zalunci kaga wani ya zalunce ka wannan abubuwan duk da malai lissafa suna cin abin da ke tayar da hankali a duniya ko yunwa talauci shi yasa cikin abin da Allah madaukakin sarki ya fara faɗa ma annabi Adam lokacin da ya saukar da shi ya halice shi a cikin aljanna yace inna laka alla ju'a fiha wa la ta'ara inna laka lallai kai alla taju'a fiha ba yunwa a cikin aljanna ba za a ji yunwa ba wa la ta'ara sannan ba za ka taɓa ganin tsaraicinka ba ba za ka rasa kayan sawa ba وأنك لا تظمأ فيها ta baha? sannan ba za ka taɓa kishi ba sannan rana ba za ta dame ka ba aljanna ba kenan to kaga yunwa na cin abin da ke damun ɗan adam shi yasa shi abinci ya kasance cikin zauriyatul haya ya kasance cikin ababen da tilas idan mutum yana rayuwa to sai ya ci eh. sannan bakin ciki da talauci da rashin lafiya ko kuma ga haƙƙinka kana kallo naka ne amma sai wani ya hana ma ko kuma ya ma zo hannunka sai ya ƙwace ma haga zalunci ɗan ke to dukan akan kai wannan to me za ka yi fadakkir nafsaka bin na'imi to ka tuna ma kanka cewa ashe akwai wata ni'ima da take jiran ka ita ce aljanna warrahati da hutu ba wahala a ciki yan aljanna ba su da ba su ba su da gajiya wasururi da farin ciki wal huburi da daɗin rai wal amni sannan ga aminci ba ka jin tsoro ba tsoro a cikin aljanna Wani khuldi to duk wannan kuma ya fi daɗi domin duk daɗin da ka samu idan kana tunanin cewa daɗin nan zai tafi wata rana to sai ka ji kuma ranka ya ɓaci to amma aljanna ita al-khuldi fiha darul khuldi gidan dawwama su su na a ne fi jannatin na'im duka wannan a cikin aljanna sai waɗanda suke na ni'ima da ka ji bakin ciki ya zame ka dan uwa to ɗauki kanka kawai ka sa kanka a aljanna kawai tunanin kai koma kawai a cikin gidan aljanna kake ɗauka cewa ga ta a cikin gidan aljanna ka riƙa tuno da yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsanta aljanna da ababen da ya tanada amma fa aljannan nan ƴan uwa ba fa ta ragage ba ce wallahi rabu ba zai shiga aljanna ba shi yasa manzon sun ne ce ala inna til'ata Allah ghaliyatun ala inna til'ata Allah ala inna til'atallahi ghaliya ce ku saurara lallai inna til'atallahi lallai hajar Allah kayan siyarwa Allah ghaliya masu tsada ne ala inna til'atallahi aljannatu ku saurara kayan sidawar Allah aljanna kenan to da in kana son ta tara sai shirya وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سيكا حنرنك أبن بكيسو سيكا يمكنك tarbiyya ka yadda da cewa abin da ranka yake sa ka kai mara kyau ka hana shi sai ka ce masa na ƙi ba zan bu ba domin ranka abin da yake so shine kai ta tsiya kai ta tsula tsiya a duniya to in kai wannan to ba ka ba aljannar Allah ba ka ba aljannar Allah aljannar Allah ba ta masu son zuciya ba ce innaka in i'taqadta hadhihi al-aqidata malam yace kai idan ka ƙudirta wannan kudirin a cikin zuciyarka wa amilta li hadha al-masiri kuma kai aiki dan wannan makomar tahawwalat khata'iruka ila arba'in. to sai a juya ta hawwalat khasa'iruka asarorin da kake yi a duniya to sai su juya su zama ila arbahi zuwa ga ribobi riba riba ba ɗaya ba in ka tuno da aljanna bakin ciki ya dame kawai sai ka ɗauki kanka ka tuwo aljanna wani makwabcinka ya zo cinye maka filinka ƙafa biyu kaga wannan bukhista haqqan aw zulimta to kawai sai ka tuno akwai aljanna ardu has samawati wal ardu zan tsaya akan kafa biyu ina rigima da wani har ya tayar min da hankali har in ta yana in ce inna hadha aduwwun laka inna hadha aduwwun lakum li'annahu aduwwi shi wannan abokin gaban ku ne tunda ya fada da ni to ba mu ba shi saboda kafa biyu ga aljanna can na jiran ka ardu har samawati wal ardu fadin ta kaman fadin sammai bakwai da kasai bakwai sai ka tsaya kana rijima da wani akan kafa biyu wani ma kafa daya wani ma rabin kafa sawa kaga matsalar ita ce ba wannan aqida mutum bai kudirta a zuciyarsa akwai wancan ba ko ya manta wa balayaka ila ataya sannan bala'o'in da kake ciki za su juye sai su zama maka kyaututtuka ne ba za ka rika shiga bakin ciki ba inna aqalan nas lalle waɗanda suka fi hankali a cikin mutane humul ladina ya'maluna lil akhirati sune waɗanda suka yadda su aiki dan lahira wallahi in kana neman wayayyu mutanen da suke da wayo sune waɗanda suka yadda aikin su ya zama na lahira ne aikinsu na lahira aikin lahira suke yi ba gidan duniya ba li'annaha khayrun wa abqa domin ita lahira ta ci wa abqa kuma ita ce take dawwama duniya babu dawwama a ciki duniya babu dawwama a ciki ka kalli mutanen da suka rayu daidai da karanta tarihin samudawa alladhina jabu sakhra bil wadi wa fir'auna zil autad in sun tashi fa za su yi ne sai su kalli dutsen da kake ganin shi babba a gari shi suke samu su wawace wa tanhituna min aljibali buyutan amini ba wai fasa dutsen fa suke ba kwakware shi suke yi su mushi wani irin nau'i na architecture irin na zamaninsu ba za su ji zafi ba za su ji sanyi ba kuma dutse suka fasa suka shiga ciki ba wai dutsen suke ɗibowa ba Allah cewa wa tanhitu nahtu suke yi an nahtu shine ka kwakula abu to kwakula dutsen suke yi sai ki ginin sa a cikin dutsa a cikin dutse in ka je wajajen su madainu salih a tsakanin wajajen jordan da Filistin, da syria duk zaka ga gidajen su ga shi yasa Allah ya ce ma larabawa a lokacin innakum latamurruna alaihim muslihina wa billayl afala taqilun kuna wucewa a garin su da sassafe in za ku tafi kasuwanci daga makka in za ku zo biladush sha ko za ku je yaman kuna ganin su wa billayl haka da daddare afala taqilun ba ku da hankali ne ku kalli irin gine-ginen da suka yi mana amma yanzu hallahum min baqaya akwai sauransu kaga gidan duniya ba gidan gaskiya ba ne amma dai mu matsalar mu ita ce mantuwa wallahi mantuwa sau da haka wanda ya fi kowa hankali waɗanda suka fi kowa hankali a cikin mutane su ne waɗanda suke aiki don lahirarsu ita ce gidan gaskiya na gaskiya da gaskiya sannan kuma ita ce lahira ita ce gidan dawwama ba gidan duniya ba wa inna ahmaqa wa ablaha hadhihi al-khaliqati lallai wawa wa ablaha kuma takare na hadhihi al-khaliqati a cikin wannan halittar ta mutane humul ladina yarawna anna hadhihi ad-dunya hiya qararuhum sune wanda suke ganin gidan duniyar nan gidan tabbatar sai kuma la ƙarya ne sun sani ba gidan dawama bane kaga yadda ake ma rayuwa malam makabarta fa yanzu idan mutane suka je ba ruwansu tawazu'un da ake ma Allah a makabarta ba yi. farka ana cusa dan uwanka a cikin kabari amma ba ka jin ka kashe wayarka ba ka jin shayi a daidai lokacin da ake sa shi ka koma ka rika waya kana eh ba za mu siyar mishi haka ba in ba sai kara ba ya bar shi wai a makabarta kuma ga shi dan uwan shi yana kallo ya mutu kuma kila kila ya girme ka girme shi bi da wayo ne shi da ya mutu to kaga wawaye a cikin mutane su ne waɗanda suke ɗauka gidan duniyan nan gidan tabbata ne kuma wallahi ƙarya suke wada'uhum kuma suna tsammanin gidan duniya wai shine gidansu wa muntaha amaniyihim kuma suna ɗaukar duniya ita ce ƙarshen burinsu in sun same ta shi kenan sun gama komai ha fatajiduhum ajza'an nasi inda al sai ka same su sun fi kowa raki a lokacin da musibu suka sako musu ajza'an nasi إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين أن أدم راكي جريش إن بيد إيماني إن بيد صلى صلى جسي راكي شرنا سامنسا دكوات يجي أجري ويو ويو ويو amma idan ya samu alkhairi sai ya gum da bakinsa ba wanda zai sani a ci a faci wa an damahum inda alharfi kuma sai ka su ne kake samu su sun fi kowa yin da na sani a lokacin da wata musiba ta tsafko musu ita da suna da na sani ban yi kaza ba to me yasa kai inda ka sana wallahu ya'lamu wa antum kuma ta'lamun وما أوتيتم من العلم illa قليلا ba ka san komai ba so da idan kaddara ta zo maka abin da ake bukata ka yadda da ita dama baka san za ta zo ba لأنهم لا يرون إلا حياتهم الزهيدة الحقيقة دومن باسا ganin komai sai wannan yan rayuwar tasu wadda kamata yi su guje mata ita ce az-zahida al wacce take walakantacciya gidan duniya gidan majina hatta kanka wannan da kake alfahari da shi wanda Allah ya bi halicci wata wani abu a jikinka da ya fi shi kima ba duk ƙazanta ne a jikinsa هل تبني آدم غير الرأس مكرومة وهو بخمس من الأوساخ مضغوب عين تسيل أذن وأذن كلها فهق والعين مغملة والثغر ملهوب أنف يسيل wa uzunun ha fahikun wal'ainu ainu murmilatun wasu malhubu ya ce biyar amma ya faɗi hudu ya ce ɗan adam da kake ganin shi a jikinsa ka ba abin da ya kai kansa daraja wannan kokokan wannan ba abin da yake da darajarsa a jikinka domin shi ne kai amma wahwa bi hamsin min al'autahi madrubu amma kuma an buga mushi wasu ababe guda biyar duk kazanta ne a cikinsu an funya tilu hancin ka ya rika zubar da majina ko ko lafiya ce ka gaba ka da majina a hancin ka kwata-kwata ka ji hancin ka ya kamat amma kazanta ce wa uzunun rihu ha sahikun sannan kunnen ka ruwan da zai rika zubowa wari yake yi sannan idanka ga shi nan kullum cikin hawaye ya zubar da hawaye sannan wasu malhubu sannan kuma ga bakinka nan haƙoranka duk ga suna an tsatsaga tuniyoyi suke zubarwa tukagin shi ne ɗan adam la runa illa ila hadhihi alfaniyati irin waɗannan mutanen da ba su da wayo ba abin da suke kalla sai wannan rayuwa wacce za ta ƙare la na fi ghayriha ba sa yin tunani a game da watan rayuwar wannan duniya ita ce lahira wala ya'maluna bi siwaha sannan ba sa aiki dan watanta fayuriduna an yu'akkara lahum sururuhum ba sa kan duk abin da zai zama ya bata musu farin cikin su na duniya kuma babu farin cikin a ciki <laughs> babu farin cikin a duniya in yanzu kai dariya to an jima za ka iya kuka duk a gida ɗaya yanzu na za a ganka kana dariya farin ciki farin ciki an jima kuma sai abin damuwa ya sako maka wala kaddara alaihim farhuhum sannan ba sa san abin da zai jirkita musu ya rikirkita musu farin cikin su dai walau annahum khalaqu hijaban rani an qulubihim da a ce sun yaye makansu shamaki na arran na tsatsar da zukatansu suka yi wa gaba aljahli an uyunihim da kuma sun yaye ma kansu yana ta jahilci a idanuwansu la haddathu anfusahum to da sun ba kansu labari bidaril khuldi da gidan dawwama da a ce Allah zai cire maka kai abin nan tsatsar da zuciyarka ta yi idan ka kuma da ya zama zai ganin abin da ya kamata ya gani to da za ta ji idan ka zai gani zuciyarka kuma za ta tsaya ta tunani to da ba abin da za ka rika tunawa sai lahira kawai gidan aljanna za ka rika tunowa gidan aljanna za ka rika tunowa kawai za ka rika tuno gidan aljanna ne in duk wani ya bata maka rai ka shiga tashin hankali to kawai abin da za ka yi ka ɗauki kanka sai ka kai kanka aljanna ka kalla ka ci ai ba shi kenan gidan zaman ba ai ba nan bane gidan zama goma za a yi a ciki kwana nawa za a yi a gama mu da ma aka kaddara mana ba mu dadewa a duniya su tuna au 70 60 da 70 shi kenan wa ha da kuma su rika karanta ma kansu suna faɗa ma kansu ni'imar da ke cikin aljanna wa duriha da irin gidajen da aka tanada aka ba 'yan aljanna wa qusuriha da manya-manyan benaye da Allah ta'ala ya tanadan mu aljanna aljanna wala sami'u da kuma sun ji wa ansitu da sun saurara li khitabil wahyi fi wasfiha yadda Allah ya rika wahayi yana siffanta aljanna ana bayanin yadda aljanna take ana faɗi da siffofinta shi yasa malam ibn qayyim ya ware littafi ya rubuta hadil arwahi ila biladil afrah hadil arwahi ila biladil afrah hadil arwah ko rayuka ana musu waka ana musu musu waƙe na daɗi ana tura su ila biladil afrahi zuwa garuruwan farin ciki sunan littafin nasa kenan kai ka san abin da za ka gani a ciki duk wani bayani da kake nema game da aljanna akwai a cikin littafin babu buka saba'in ne al-imam ibn qayyim ya kulla su a cikin wannan littafin babu abin da yake bayani akai sai aljanna ya tace, ya yaran cikin suke ya matan ciki suke ya ababan shan cikinta ta suke ya ababan ci suke ya gidajen ta suke ya shemomin aljanna suke Hmm? ya gadajen aljanna suke ya shimfiɗin aljanna suke da dumai na aljanna ya suke hmm? ya filallika matasan kai na aljanna suke duk ya kawo su a mahanga ta hasken alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda magabata suka fahimta ya kawo ya kawo ya kawo ya kawo littafi mai daɗin karantawa to aljanna kenan so da kaɗan uwa duk lokacin da bakin ciki ya dame ka kawai ka tuno da aljanna wannan gidan mai wayan gidan duniya gidan damuwa gidan bakin ciki za ka tsaya kana ta daman kanka a kansa ana ta rigima da kai a kai kuma ba ka yin wani aiki don neman wancan kuma nan ɗin ma bai samu maka ba mutane nawa suke gama wahala a duniya su tafi ba su sami duniyar ba kuma wallahi wasu za ka iya gano cewa kamar sun rasa ba nan ba can ba su ba Allah a duniya ba haka aka gama rayuwar jamfa jamfa jamfa ka ga mutum talauci ya ci shi ya ci har ya kare shi amma ba ruwan shi da bin Allah ba ruwan shi da kiyaye dokokin Allah duniyar ba ta samuwa duniyar ta fi ƙarfin shi ta tattake shi amma neman ta yake ta yi mishi saki miliyan ta ce ba ta ba shi amma yana ta wahala kanta bai ba Allah ba sai a gama rayuwa kuma shi ke Pap sai a mutu an ban nan can kuma ba a je an samu ba haka akwai asarar da zalika huwa al-khusranul wannan in kana neman taɗewa mabayyaniya to ita ce wannan إنها والله الدار التي تتفق الاهتمام ما لتي نارن قيمك دعنا والله لاهرة itace gidan da ya fi cancanta ya kamata ya wajaba mutum ya baka muhimmanci gidan da ya kamata mutum ya bashi muhimmanci lahira ba duniya ba walkadda ita ce ya wajaba mutum ya wahalar da kanshi don neman ta wal juhda kuma ita ce gidan da ya kamata mutum ya zama ya yi ƙoƙari domin nemansa ba duniya ba ita duniya Allah na ba wanda yake so da wanda baya so da wanda yake so da wanda baya so Allah duka yana ba su duniya amma Allah baya ba da lahira sai ga wanda yake so duniya gidan kowa ce kowa ya sha kowa ya tarayya a ciki wanda ma bai ba Allah ba sai ka gafi ka jin daɗi wani zubin a duniya kamar yadda yanzu ta kya jullun waɗanda suke da duniya a hannunsu yanzu ba mabiya Allah ba ne ba Allah suke bi ba domin Allah ya nuna maka cewa ba gidan gaske ba ne shi yasa manzo sama dan ya gasgata maka wannan batun Ke ce lauka kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin ma taqa kafiran minha sharbata ma'i da a ce duniyan nan matsayinta ya kai tuffikin sauro tuffikin sauro ɗaya wallahi da Allah bai shayar da kafin makon ta ruwa ko ƙwara ɗaya ba amma tun da ba gidan gaskiya ba ne sai ba shi kowa mai tawa da ka a ciki sai ka wuce ko kai ta ganin manya-manyan gidaje da manya-manyan kamfanoni ya ce maka ai na mistawa ne na mistawa ne na mistawa ne na mistawa ne za su yi ta gani so da ba gidan gaskiya ba ne ai Allah ma a cikin hikimarsa ya ki sa su fi kowa a ce su kaɗai za su yi ma wannan saboda duka a kafarci walaula an yi kunan nasu ummatan wahidatin na ja'alin na liman ya kogin rahmanin rubutihin sukufan min fizbaci wa ma'ari da alai hayar sabon kai kana ɗauke min hankali tun zai nake kallon ka na kyale ka muna magana aljanna za ta mana bakin ciki in ba ka so ka saurara ka tashi ka tafi da girman ka kake wasa a masallaci ana karatu to shi shine wannan dan uwa shine sai ma da yace hal ta'ammalna tawilan wasfa ahli jannati yanzu dan Allah mun tsaya mun yi tunani mai tsawo mun kula da yadda Allah yake sufanta yan aljanna bi annahum la yamghaduna ba fa ciwo manzon sun ce inna lakum an tasihhi fala tamghadu abadan aw fala tasqamu abadan in aka shiga aljanna sai Allah ya jawabi yau kun shigo wannan gidan to gidan waraka ce ba wanda zai sake ko ciwon yatsa ko kumba ka ba ba kumba ba za ta ma zafi ba don Allah wannan wani irin gida ne yanzu na nan za a ci wanda ya wata biyu da ya ciwo bai daga hannu wanda ba za su daga yan kaɗan na cika ko wata biyu to wata wasu makullin cikin ciwon ciki yau ba wasu da suka sha mage to gidan gaskiya ne wannan gidan? bi annahum la yamghadun ba su ciwo wala yahzanun sannan ba su ba bakin ciki ba su da damuwa la khawfun wala antum tahzanun haka Allah zai ce musu yan aljanna zai ce mana insha Allah ba ku da tsoro ba ku da bakin ciki da an cire muku wala yamutu wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abadan sannan ba mutuwa ah abinda ma an shiga aljanna a gaban ku Allah ta'ala zai zo da da mutuwa a sa ta a siffar rago Allah ya yanka ta shi ke haka ya tabbata cin hadisi a yanka mutuwa a gaban kowa yana kallo yan wuta su ihu tunda za su zo su so su mutu ba za su mutu ba yan aljanna su farin ciki wala ya ba? shabahum sannan cikin abin da ke damu ne akwai tsufa kaga tsufa mm-hmm. akwai damuwa a cikin shi shi sa in ga yaro yana zullo za ka zo me yasa manzo Allah sama ya nuna a girmama tsofaffi a girmama dattawa duk wanda ya yi shekaru to yana da haƙƙi na girmamawa a musulunci manzo Allah sama ya lissafa ya ce mutane guda uku wanda ya girmama su Allah ya girmama shugaba adili malami masanin Allah mai tsara dokokin Allah ko yana da shekaru ko ba shi da shekaru sannan dattijo a cikin musulunci tun da ya taso musulunci yake ga nan har ya furfura har ya duka kila to waɗannan uku in ka girmama su Allah ka girmama inna min ijlalillahi ta'ala ijlala bi shaybati muslim kaga shi aka fara faɗi ma والسلطان المؤسف وقارئ القرآن غير الجاتي فيه وغير الجاتي عنه والغالي فيه wannan uku wajibi ne girmama su a musulunci dattawa ko suna da ilimi ko suna da ba su da shi ko suna da wani makami ko ba su da shi wajibi ne in mutum dattijo ne a musulunci a girmama shi saboda a lallashi zuciyarsa ya ga abin da kai baka gani ba ya yi shekarun da baka yi ba to kaga yana da kyau yana da haƙƙi na a girmama sa saboda ka babu babu kuciyar yan aljanna ba ta tafiya inna lakum an tashubbu fala tahrimu abadan za ku zauna a matsayin matasa ba za ku taba tsufa ba kullum dan aljanna kawai zai ji shi matashi ne shi ba tsufa shi yasa a hadisi malamai suna magana kansu wasu suna ganin hasan ne wasu kuma suna ganin ba'isi ne dattijuwa ta zo wajen manzon Allah so kama aikin Allah kaman addu'a in shiga aljanna manzon ne ce baba ai ba ba za su shiga aljanna ba tsofaffi ba su shiga aljanna to ji tsohuwa ta fara kuka sai manzo Allah sama ya ce mata haba baba yanzu in aka shigar da ke aljanna me zaki ji daɗi a haka ai sai an mai da ke kin dawo budurwa matashiya sannan sai a shigar da ke aljanna sai dariya eh? an shigar da mutum tsoho aljanna dama an hana shi cin siga to kuma ya shiga aljanna kayan siga ne da aljanna kayan zaki mana a cikin aljanna to an hana mutum ci kuma ya shiga da tsufa mai zai yi to ka gane wannan wala tablati ya buhum sannan tufafinsu ba su tsufa kaga duk yadin da ka siya har yau ba a yi yadin da za a ce ai bai tsufa ba ko akwai shi a duniya duk tsadarsa sa ya tsufa ka ci gaba da sa shi ka gani sai dan ba ka sawa akwai wanda ma ba ka sa wata rana kawai za ka ɗauko ka ga ya kawai ya faffashe irin shaddojin nan da ake yi haka ake ba da labari shadda da yara suke sawa yanzu matasan na wanda wayan an zuba mata ruwa sai a kakkaɓe mun shadda leda tun ba leda ba ya zai a ce wani yaji wai ruwa baya wai wai baya hawa jikin kawai leda suke sawa saboda girman kai ana ta libasu shuhura ana ta ana takama a kai sai mutum ya je ya ce yagi biyu a ɗinka mashi wata riga da kaɗan ta rufe cibiyar shi hannun shi iya nan wai ya sa shadda mai tsada ka je ka ce yadi wadatacce kaga an fito titi ana alfahari wa an zuba mashi ruwa sai a ce a zuba ran nan a waya ma gani ne wai an kwara ma wani coca cola a rigar ba su shuhura ne wannan kuma mazan sama ya hana sa irinsu kayan da za ka riƙa alfahari da su kana jin kai kaɗai ka sa irin ba kyau a musulunci haramun ne sa su an hana sa su a musulunci duk kayan da za ka ji kai kaɗai ka isa ka sa to musulunci ya hana ka sa su ka sa kayan da mutanenka suke sawa daidai gwangwadon samun su kakkace ce kai za ka fita daban da irin tufafin da al'ummarka take sawa to na aljanna ba su tsufa wannan shadda ga nan da ake yi wa tsufa take yi ta ci da sa ta kan gari sannan suna cikin wasu falulluka falo-falo yura zahiru hamin batsiniha yura zahiru hamin batsiniha ana ganin zahiruha bayan min batiniha ta ciki na ciki yana kallon na waje wa batinuha min zahiriha sannan na ciki ma na kallon na waje na waje na kallon na ciki haka gidan yake har gidan gilas kenan wannan gidajen gilas din da mutane suke wanda suke fashewa zai gilas sun tana son kai rigima ai ka ɗauki dutse wani ya gina gidan gilas din shi ka je kusa da wajen ka ga yadda za ku yi da shi to na aljanna zai fashewa gidan gilas gidan kwalba mun je madina akwai wani akwai wani abin nan ba escalator ba lifta lifta ce ta kwalba ta gilas kawai in kuka hau kuna kallon na ciki kuna kallon wanda ba su hau ba tun daga can kasa su kuma suna ganin ku a wani otal akwai wani mutumar dariya da ya zo daga wani ƙauye tare muna tare da yake ce mu alaji mu je mu hau kwalbacca kullum maka zo masallaci ga masallacin manzalar sama ga otal din ba nisa ki ce ki ce alaji mu je mu hawo kwalbaccen mu mora kuɗin mu in na ce masa sai ce alhaji hadda shi fa maka jiya fa ya ce baka san idan mutum zai zo hajjin nan ba hadda kuɗin kallo yake biya <laughs> wai hadda kuɗin kallo kake biya wallahi lifta ce ta kwalba kawai gilas kawai je ka je is ka faɗi lambar da kake son a kai ka je ne shi kenan kawai kawai ko hawa kake so ka je je ka je ana kana kallon na kasa su kuma na kasa suna hango ka kuna gudu a saman a saman a saman a sama sai ka ce tsuntsaye to kaga duk aljanna ko ya ake kwaikwaya yan uwa wallahi ko ba ke kama da aljanna ba domin manzon sama ya gama bayani kan aljanna Yace ce fi ma na ainihin ra'ad duk abin da idan ka yi taɓa gani to ba irin shi ba ne aljanna fassara kenan abin da idan ka bai taɓa gani ba shi Allah ya tana da aljanna la uzunun sami'at duk abin da kunnan ka yi taɓa jin an ba da labari game da shi akwai shi a duniya to ba irin shi bane aljanna wanda baka taɓa ji bane a aljanna Kudan Allah ma zo ne ta wahalar da kanmu mu ki bauta ma Allah mu ki yin abin da ya kamata Allah ya sa mu yi a duniyar nan mu zo mu gama rayuwar mu sannan mutum ya je ya rasa ta kuma gidan mu na gaske fa ke ba wata hikima ta Allah ce da ya dandana ma baban mu gida annabi Adam alaihi salam sannan ya da shi na domin ya mana bayani cewa ko wannan gidan shine na gaske فهيا على جنات عدن فإنها كالأولى وفيها المخيم haka ibn al-qayyim yace ke ke gaggawa kai sauri ka tafi zuwa ga aljanna gidanka na farko wa fi hal mukhayyam a cikinta akwai shimoni da Allah ya tanada wanda za a rika zama a ciki ana shakatawa shakatawa ta gaske da ake magana kai to a cikin aljanna ba wata shakatawa a duniya kaga shi ne gashi nan mala ya kace fi ha ma la ainur ra'at a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at sannan wani kunne bai taba jin abin da aka za a samu a cikin aljanna wala khatar ala qalbi bashari sannan bai taɓa tunani wani tunani bai taba zuwa ma ɗan adam ba duk abin da baka tunanin shi ba ko akwai shi a cikin aljanna abin da baka tunaninsa to dan uwa akwai shi a aljanna yanzu giya kayan banza da ake yi a duniya mutum ya sha ya ta tambele yara su ta wata da shi suna tsokanarsa to akwai ta aljanna wadda ita hitamuhu miskun ne tun daga kwankwalatin kwalba giya aljanna daga kwankwalatin kawai za ka fara jin kanshi na tiraren almi turaren da ya fi kowane turare kima da daraja da kanshi to shi ne kawai zai fara maka maraba to ina ga abin da ke ciki kuma shi wani irin kanshi yake da shi duk flavor da ka sani bai kai wannan ba duk kanshin da ake sawa sinadarin da ke ba da kanshi a abin sha ba shi mini flavor to ba shi ba ba irin na aljanna a duniya flavor da ya fi maka daɗi ka ji kanshin to ba ba irin na aljanna ne na aljanna daban yake يسير الراكب في ظل شجر من أشجارها مئة عام لا يقطعها يسير الراكب mahayi wanda ya hau abin hawa zai yi tafiya fi zilli shajaratin min ashjariha a wata inuwa daga cikin inuwoyin bishiyoyin aljanna ni ata amin tafiyar shekara ɗari la ya ba zai kai ƙarshen wannan inuwar ba inuwar bishiya ɗaya ta aljanna ba muna da kadaura ba da bahaushe yake cima babban inuwa wadda bishiyar da za ka ga an zo an taru da yara da manya kusan in ka je ƙauyuka nan ne ake zuwa nan ne dandali inda ake zuwa a taru kowa idan zafi ya zafi to ita ba ta rasa inuwa to inuwar bishiya ɗaya daga cikin bishiyoyin aljanna mutum zai hau abin hawa kamar raƙumi ka duba tsawon raƙumi ya tafiya shekara ɗari amma bai cimma ƙarshen wannan inuwar ba don Allah wannan wani irin gida ne ‘yan uwa wallahi in ana ba da wannan sai mutum kamar ya ji kawai yanzu ma ya shiga da a gaba ba wutar lantarki ko ko akwai ba ruwan famfo ba tsaro duk in ka tuno da wannan kawai sai ka tuno da aljanna shi kenan ai ko wutar lantarki ta a najeriya kamata nuna maka da duniyar nan ba gidan gaskiya ba ce sai ka gama shirya komai za ka yi da ita yau bacci na na musamman zan yi na kwaso gajiya misali mutum zai ce kawai zai yi maka ba da kai za a yi baccin nan ba su ki kawo wutar mu ga yadda za ka yi to ne daɗi a ciki ka kunna janareta ya dame ka da ihu na banza hayaƙi ya ta damar ka cutar da makwabta ko ba haka bane sannan kuma in da shi za ka yi na farko ka tsoron ne zai faru tsoro mafi karanci shi ne kada fa ina baccin nan mamai ya zo ya kare sannan na biyu in janaretan nan na kara ba fa jin motsi ban san wanda zai iya faɗo min gidana ba ko ba wannan tsoron Ka ga ba za ka kwana da shi ba kila sannan wani karar ba za ka bashi ma yi bacci ba kara mutum yana ji wani ba zai iya bacci ba Ka ga ina daɗi a gidan duniya tulul khaimati fiha tsawon shema ɗaya ta aljanna wannan hadisin bukhari ya rubuto shi da muslim tuna milan tulul himati, tent tent mu kaga tenti ke biki ko biki da mutuwa yanzu haka ake ko mutum ya mutu zai a zo a a kafa inda za a zo a zauna ko in bai da kofar gida mai girma ma a titi za a zo a sa tentin to su ne tent su ne hemoni shemoni da ake kafawa to tsawon shema ɗaya ta aljanna tuna milan sai ka yi tafiyan mil 60 shi ma ɗaya mil mil ɗin larabawa na da wanda yanzu ba bature mai da shi kilomita to a yanzu mil ɗin larabawa na da zai baka kilomita ɗaya da mita ɗari biyu da hamsin kaga da kwata kenan eh, mil duk kilomita a yana da mita dubu ɗaya ko duk kilomita akwai mita dubu ɗaya a ciki haka lissafin yake yi. to kowace kowane mil na larabawa zai baka kilomita ɗaya da mita biyu da hamsin wasu kuma malaman suka ce mita ɗari uku wasu suka ce ɗari uku da hamsin ko ɗari uku da uku haka haka haka faɗin tsaye to to shema ɗaya inda fa za ka sa gadonka kaga ya kai daga nan fa zuwa kaduna kwarai da gaske ya huma ya wuce kaduna ya kai kaciya ya kai daga nan zuwa kaciya in kuma hanya abuja ka je kamar a ce ba ma faɗi wannan garin ba kun san garin da zan faɗi da aiko hanya abuja to na ba ta faɗa Eh, muna magana aljanna ai bai kamata a faɗi rijana ba ai ashe kuma na faɗi <laughs> to kare ya kai daga nan zuwa rijana la raba mu da rijana la shirya to kaga tulul khimati fi hakin tuna milan mil 60 anharuha mustarida su ruwa kogunan aljanna mutsarida kullum a cike suke ba lokacin da ake tsamu su kace in an ce ma abu mutsari shine abin da kullum akwai shi ko ina ka je kuma zaka same shi ai shi sa suke da a cikin qawaid suke cewa alqaidatul mutsarida ka'idar da ta tabbata take afuwa ko da yaushe abin da ke afuwa ko da yaushe shine zai ce al mutsarid shine ittiradi to koguna rafuka ko ba rafi ɗaya ba ai ai Allah ba mu labari kala hudu ne ko fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ثم الله كدوال ينزو wannan kunnan ka ya taba ji Idan ka ya taba gani a ce maka ga kogin zuma kogin zuma ruwan aljanna babu zartsi a cikinsa baya zartsi ka ji ka sha ruwa bakinka bai ma daidai ba to ruwan aljanna ba haka yake ba babu wani ruwa a duniya da ya kama da ruwan aljanna a daɗi ba shi Ya iyaka manzon Allah sama ya faɗi wasu koguna ya ce daga cikin kogunan aljanna Allah madaukakin sarki ya kawo wasu malaman suna tawilin hadisin su ce abinda ake nufi ana nufin yadda mutane za su rayu da ruwa aljanna to haka Allah ya sanya ma mutanen waɗannan kogunan su rayu da su aljanna a duniya kogin ne na masar shi ne rayuwarsu komai da shi suke yi shi yasa duk inda kaga mutane a masar to ya ratsa wajen duk inda nil bai ratsa ba to zaka je ka tarar da wajen kawai dajin Allah haka kasar take duk inda ka ga mutane sun cika sun cika sun cika a wajen to kogin nil ne ya wuce shi suke sha shi suke wanka shi suke noma da shi ba a musu ruwan sama jihohin da ake yin bangarorin da ake musu ruwa a masar kaɗan ne ƙididdigaggu ne ni haka haka haka kogin furat furat shi kuma shi ne kudin iraki shi sunan shi ma furat a larabci idan an ce al-furat shine al-ma'ul ruwan da ke da zaki sannan akwai jaihan da taihan su kuma rafuka ne guda biyu a Syria to manzon da ya ce arba'atu anhurin min anhuril jannati Allah ya saukar da su a duniya domin ya ɗanɗana ma mutane yadda kuke rayuwa da wannan ruwan to fa mun taɓa ne na gasken yana aljanna sannan akwai ruwan akwai kogin da shi kuma anharun min labani akwai koguna su kuma na nono ne labani nono ba irin wannan namu mai tsami ba ko tsalama wanda aka samu shi kwalba duk an cika shi da kuka a'a lam ya tagayyar ta'amuhu ɗanɗanansa zai canzawa sannan ga wasu tekunan su kuma na giya ne giya ai ta sha mala wani malami ne ban dariya kun san shi yake shi can yake Allah gafarta mishi yace mu muna can a can na giyan nan za mu aka ce aka ce Allah ya ma ne ce ah, to na taba shanta a duniya ne sai nono na sha shi a duniya ruwan ma na sha shi a duniya zuma ma na sha ta a duniya amma giya na sha ta a duniya sai mu muna can kullum a can sannan ga ta ga ga ta zuma kuma ga na zuma koguna na zuma don Allah ‘yan uwa wannan ba fa haka nan ake samu ba sai an sha wahala kusuruha munifatun sannan benayen aljanna masu tsawo ne kuma masu faɗi iyakar yin wanda ake cewa in ka zo sai hulaka ta faɗi wajen kallo kai haka kana kallo sai hulaka ta ƙasa ta baya qutufu hadaniyatun ababan tsinka aljanna kusa kusa suke wala baka gumi rahmatullahi alaihi a cikin rajul azhan ce ce yanaluha Alƙa'imu walƙa'idu qa'idu sai da wanda yake tsaye da wanda yake tsugunne da wanda yake kishingide duk za su iya tsinkuwa mangwaro da shi muka fi sani ko kasan Allah hakimun ne da ya tashi raba arzikin shi sai ya ba larabawa afil da kasashen turawa ba su afil mu kuma ya ba mu gori ba mun gode ya Allah eh? ya ba su inabi mu kuma ya ba mu dinya ko ko ba haka mani? <laughs> Eh, sannan ya ba su ya ba su ya ba su ya ba su ya ba su fiya mu kuma ya ba mu ya ba mu tafu hmm? Allah hakimun ka gani <laughs> to kaga kutufu hadaniya in waɗannan ababen tsinkar kayan marmari na aljanna 'ya'yan icce masu daɗi daniyatun kusa suke kana kwanci sai ka tsinka abinka ka sha ka ci ruyunuha hmm? jariyatun sannan idanuwar ruwan aljanna kullum gudana suke yi ba su kafewa suruha marfu'atun gadajen masu tsawo ne maɗaukakan gadaje ake yin su akwabuha mawdu'atun kofuna kuma ga suna an aje su hmm. kofi an aje na mariku ha masufatun sannan ababen kishin gida fulalika su ne na mariku amma ba wanda ake matashin kai da shi ba yin wanda ake ɗanyin abin da nasara sarakunan nan a sa haka eh, gwiwar hannu haka kamar tuntun su ne na mariku hmm. to su ma masfufatun an sa su a jajjere a jajjere suke su ne masfufa zarabiyuha mabsusatun sannan shimfiɗu na aljanna kafet kafet mabsusatun an shimfiɗa su malam kawai iyakar ganinka tamma sururuha farin cikin aljanna ya cika babu bakin ciki a ciki azuma huduruha abin daɗi da ni'ima da shi shine ake cewa hubur wa hmm. amma alladhina amanu wa amilu salihati jannatin yuhbarun kaga yuhbarun wasu suka ce yun'amun wasu suka ce yukramun wasu suka ce yusarrun wasu suka ce ana girmama su wasu suka ce ana musu ni'ima wasu kuma suka ce ana sa musu farin ciki shine alhubur abinda zaka gani ba zai bata maka rai ba abinda za a maka ka yadda da shi abinda za a maka ba zai dugun zuma maka zuciyarka ba ne ake ce mishi hubu udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaru haka Allah zai ce mai yan aljanna ku shiga aljanna antum ku wa azwajukum da duk waɗanda suka zama halinku suka yi azwaj kenan a wata fassara azwaj suka ce ku da matanku tuhbarun za a riƙa girmama ku ana ba ku ni'ima ana faranta muku rai ba ku ba bakin ciki ba damuwa hmm? faha arfuha turaren aljanna faha ya kansassu kanshi da rai irin turaren nan ka san yanzu akwai kofofin da ake yi na manya-manyan otels a duniya mutum yana zuwa kawai sai ji wani sanyi kawai ya feso mishi har ya fita otal din ba zai riƙa jin wari ba a jikin shi kawai to da aljanna aka kwaikwaya wai ake kwaikwaya ana son a yi aljanna ba za a iya ba to da kan ka biye ma wannan ba za ka samu ta aljannar ba kawai kana zuwa fa sai ka ji sanyi kawai ya feso maka a jikinka turare ne na welcome ana welcoming ɗin kamar haban wa ahlan wa sahlan shine sai a feso maka turare ba za ka ga kan inda ya so ba kawai sai ka ji sanyi a jikinka turare ya zuba kana buɗe kofa salamun alaikum kenan azuma wasfuha kai sifa aljanna fa ta girmama babbar sifa take da ita muntahal amani fiha ƙarshen buri na aljanna an tudkhilani rabbi aljanna hada aqsa ma atamanna haka ne yara suke ba mai waka yi cewa an tudkhilani rabbi aljanna ya Allah ni ka shigar da ni aljanna hada aqsa ma atamanna shi wannan ni ƙarshen buri na kenan Fa'aina aina malam malan malan aid yace ina hankulan mu suke wai la nufakkiru ba ma tunani ma lana ta dabbaru. me yasa ba ma cincincin game da waɗannan ababen da Allah madaukakin sarki ya tanadan mana na aljanna na farin ciki babu damuwa a ciki Iza kanin Masiru ila idan makomar mu ta kasance wannan gidan ne haffal masa'ibu. to ya kamata mu su zama sun zama mana masu sauki dan an jaraba ka da wata jarabawa a duniya to bai kamata ka damu ba alal ga waɗanda aka jarrabe su da musiba wal taqarra uyunul mankubin sannan idanuwan waɗanda suka shigawa ya kamata su tabbata su daina zubar da hawaye wal tafraha qulubul mu'amaban ma'dumin al-mu'jini sannan zukatan waɗanda suka rasa wani abu a duniya ya kamata su farin ciki so da in baka samu a ba akwai a can in baka samu a ba akwai a can ma fa idan kayi aikin da ya kamata ka domin samun can din wallahi ba a samun aljanna da wata ba a samun aljanna da saban Allah ba a samun aljanna da katala da lalaci da kimbin abin da Allah ya ce a yi fa ya ayyuhal masfuquna bil faqr ya waɗanda aka ninnike su da talauci aka yi lukui-lukui da su almunhamikuna bil saqa waɗanda suka yi nutsu a cikin dai rashi na bil masaibi waɗanda aka jarrabe su da musibu i'malu salihan ku aikata aiki na gari ta ji sharadin aljanna shi yasa malam ibnu qayyim bayan ya gama siffanta aljanna babu buka ɗaiɗai har 69 to a babinsa na saba'in na ƙarshe sai kuma yi bayani akan suwaye aka yi ma bisharar za su samu aljanna ya ce ana samun aljanna da abu uku abu uku imani da Allah ikhlasi kenan kai ikhlasi dan Allah kake abu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce Ta taqwa tsara dokokin da nisantar abin da aka hana ka da aka ce ka yi ka yi aka hana ka ka hannu sannan ka yi don Allah sannan in na yi ne ka yi a matsayin yadda annabi sallama ya kawo waɗannan ababen uku su ne fa a dunkule ake neman mumini sai mu samu wannan sakamakon to da ka yi malu salihan li taskunu jannatallahi domin ku zauna a cikin aljannar Allah wa tujawiru ku taqaddasat asma'uhu sannan ku zama makwabtan Allah don Allah akwai makwabtaka da tafi wannan a ce ku makwabtan Allah ne kuma Allah maɗaukacin sarki zai ya kawo muku ziyara duk juma'a akwai sukul juma'a ce a cikin aljanna akwai a kasuwar juma'a ranar juma'a take ci Allah ke buɗe kasuwa ya bayyana ga bayi ta gan shi wanda ganin Allah ya fi komai daɗi a cikin aljanna ‘yan uwa. To dai ranar Juma'a manzo Allah su ya ce Allah na bayyana ga ta fi sosai fi juma'a jumu'ati a cikin wata kasuwa Allah ne ke bude kasuwa je a ci kasuwa kuma ba za a bude kasuwa ka ce ka da kuɗi ba ko ka je kai kallo ka da abin siya kai aljanna da daɗi yan uwa ta asma'uhu sunayen Allah sun tsarkaka salamun alaikum bima sabar Allah fa zai faɗi wannan sai Allah ce a aminci na ya tabbata a gare ku bima sabartum saboda dauriyar da kuka yi a duniya fa ni'ma uku baddar ma dalla da sakamakon wannan gidan da kuka samu Allah zai ce mai yan aljanna shi yasa karshe wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin su kuma abinda za ta ce ma Allah zai ce ya Allah sai su yabi Allah yi ma Allah kirari shi kuma Allah dama ba abin da ya fi so fiye da kamata kirari ka zai shi shi ke waɗannan abubuwa kun ga ai da daɗi ko ba daɗi yanzu ya kamata wannan gidan duniyan irin na Najeriya da muke ciki ka san kowace duniya ma daban take in ka zo Najeriya ko to irin wannan ƙasa ta mu ba ma jin daɗin abin da muke faɗi game da ita wallahi ba ma ji muna faɗi ne amma zukatanmu na zafi to kan mu damu ko ba mu samu komai ba a nan mai aiki don lahira shi yasa ka tausaya ma ɗan najeriyan da zaka gan shi baya talla baya biyayya ga iyaye baya halartar majalisan ilimi hmm? baya kiyaye dokokin Allah wallahi ka tausaya masa kai baka samu nan ba kuma ka je can gidan gaske ka rasa ma kanka idan ka rasa nan to yi kokari ka je ka samu lahira shi duk iyayenmu da kakanninmu waɗanda suka riga mu rasuwa muna musu fata suna can suna jiran mu Allah kai mu lafiya Allah kuma ya ba mu ikon yin abin da za mu mu samu can din eh, Allah kuma ya taimake mu a nan ɗin mu yi abin da ya kamata mu yi sai mu samu can din domin duk abin da zamu samu a nan ɗin to ba bai ta kai can ba to Allah ya mana alkhairi duniya da lahira Allah ya ba mu rayuwa mai daɗi duniya da lahira Allah ya ba mu sa'ada duniya da lahira Allah ya mana albarka duniya da lahira wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in an ce mun lokaci